Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da gaskiya ta bangaren zamantakewar aure da yake ni a matsayina na direban tazi na mm. fuskanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata tun mm. farkon wannan shekara ma karshen ta a gaskiya ina fuskantar matsala da dama kasancewa ta nan nake samun kuɗi to mu dai matsalar mu dai matsalar mutane. Hmm. wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba wani seven dozen masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da haska fitila kan yanayin rayuwa da zamantakewa al'umma a kasashen nahiyar afirka a yau shirin domin iyali ya bakunci ƙasar kamaru inda kamar sauran kasashen nahiyar waɗansu masu ƙaramin ƙarfi da shirin ya hira da su suka bayyana ƙuncin rayuwa da suka fuskanta a shekarar da ta gabata da kuma matakan da suke son ganin gwamnatin ƙasar ta ɗauka a wannan shekarar ga wakilinmu maimunatu sado da bakin namu. Ni dai Malam Mustapha sunana kuma ni direban tazi ne, matana uku to amma mun rabu da ɗaya, matana biyu a halin yanzu. da 'ya'ya kuma guda biyar gaskiya ta bangaren zamantakewar aure da yake ni a matsayina na direban tazi na mm. fuskanci matsaloli da dama gaskiya shekarar da ta gabata tun mm. farkon wannan shekara ma karshen ta to kuma inda na fi fuskantar kalubale a kusan karshen ne kun kunce tsakiyar shekara da ta gabata mm. inda muka fara fuskantar tukunna matsalar karancin man fetur wanda gaskiya ya da hankulan mutane matuka wanda wannan lokaci masu ababen hawa yan mm. uh, tazi da ma wato masu mashina mm. uh, sun fuskanci wannan kalubale to kin ga wannan amari ya shafe mu to wannan dai ya kai ga har ma na yi zama a gida wanda babu damar fitowa da ainihin tazi kin ga kuma tazi da wannan man fetare ke aiki na kwashe kusan makonni uku zuwa wata guda ina zama a gida saboda wannan kalubalen da ake fuskanta na wato karancin man fetar a wannan lokacin dai hmm. mun ga yadda aka dinga cincirindo a wato wajen mashayar mai hmm. a wannan lokacin ne kuka nade komai naku wato kuka koma gida kenan ka zauna ya kuka tafiyar da rayuwa a wannan lokacin din eh to kamar yadda na faɗa a wajen a farkon gabatar da kai na dama mata na uku ne to mm. game da wannan wannan al'amari gaskiya ɗaya sai ta gaba za ta iya jurewa ba ita ta biyu wato ba ta yi hakuri eh, ba ta yi hakuri ba sai ta wato ainihin ce ita bara ta bar gidan ta je ta zauna wato da iyayenta watakila idan abu ya zo sai sauki za ta iya dawo wato mm. kuma da ita dai 'ya'ya biyu muke da shi da ita to amma mm. na hana ta ɗaukar wannan ƴaƴa da ita wannan hurumi na ne to kinga wannan duk man fetar ne wannan karancin man fetar ne ya kawo wannan dai 咋啦？ ko da yake alhamdulillah yanzu dai ana ganin canji to amma kuma gwamnati ba bata fito a hukumance ta bayyana cewa ga wasu karancin da aka samu ko kuma ragowar ko kuma wato yi eh, kashe eh, karya wannan wato farashi na man fetur ba kin ga da za a fuskanci wannan eh, insha Allah ina da yakini ko kuma ina da wato manufa da zan je in bi ku ta in dawo da ita gida sannan kuma kamar yadda ake mm. maganar cewa ma a shekara 2024 za a samu hawar farashin wannan man fetur to kin ga abin kuma yana nan kuma ya zo kuma murmurde ana kusantar kalubale matuka to kinga ga tunda ana kuma hasashen za a samu a hawan farashi to kinga ashe kenan akwai wahala kuma ta ce za ta dawo ta ci gaba a yayin da aka saurari jawabin shugaba kasa Fulbiya mm. wanda a yayin jawabin san da na karshen shekara inda ya bayani akan cewa ba mamaki a a samu wato karin farashin man a wannan alkawari sa ne babbar anti eh. in san an saba mana wannan alkawura shafa mana mai a baki amma kuma ba a gani sakamako ba a gani ci gaba akan waɗannan alkawuran ko kuma cika alkawuran da suke cewa a koda yaushe muna da fata wannan karo zai saurari koke-koke na masu masu ababen hawa musamman ma irin da muke da tazi wanda har yanzu hakan nan gaskiya na ajiya faki babu damar in dinga fita da shi saboda gaskiya matsalar da ake samu na karancin man fetur to muna fata za a samu karshen wani al'amari saboda ƴaƴa na ma na manta bangare su a yanzu hakan nan biyu da cikin su ba sa zuwa makaranta saboda wato rashin kuɗin da nake fuskanta yanzu haka domin da wannan sana'a na dogara gaskiya direban mota da wannan na dogara ta nan muke samun abin da zamu ci da kuma abin da zamu bi. biya wa ‘ya'ya wata. To, barka. mun dawo gare ki kuma mun san cewa duk dai an fuskanci ire-iren matsaloli amma kowa da irin nashi me za ki ya faɗa sunana hajiya azumi mai kayan sanyi a gaskiya kasar kamaru muna fuskanta ba zan ce ma mun fuskanci ba hmm. zan ce har ila yau muna ci gaba da fuskantar matsaloli da dama hmm. kin ga zan fara kamar yadda na fara bayyana kaina a matsayin mai kayan sanyi hmm. zan fara bayyana kaina a wato zan fara ba da wannan matsalar da nake fuskanta musamman kamar na wato yanke wutar lantarki a ta wannan bangare ni zan fara dauka domin a gaskiya gaskiya ina fuskantar matsala da dama kasancewa ta nan nake samun kuɗi ta nan nake samun dan abin da zan taimaka wa mai gidana da min da yara babu yadda za yi a ce kana dan neman kuɗi kuma yau a ce musamman kamar kayan sanyi kowa ya sani ina sayar da wato wasu jus dai da sauransu ina tafiya ma boko hmm. ina tafiya a can nake tafiya sayar wato idan bai yi sanyi ba babu yadda za yi yara za su saya su ji daɗin shi to wutar lantarki an yanke wutar lantarki ta ya zan yi in sayar babu dama baya ga hakan nan idan wutan ya tashi dawowa wuta zai dawo da karfi dukkanin kayayyakin mu za ku ga za su ɓaci bayan injuna kamar da muke kira a nan yawa duka wanda nake saka su wa'annan kayan su jus da na yara zaki ga cewa duk sun lalace mini wannan shekarar inda a halin yanzu dukkanin abubuwa ma ko nake domin ina saka ma kayan aikatau kamar su abinci hmm. mutane suna kawo mini ina ajiye musu wasu suna biya na to dukkanin waɗannan ma za ki ga yawa duk sun lalace to gara ma kankara san kankara ba shi da matsala domin koda an saka a cikin ruwa bai zai koda babu wuta bai zai baci ba bai zai lalace ba amma kin ga kamar amma idan aka kwaci kamar kwanaki uku ba tare da an dawo da wannan wuta eh, ba ka zai narke zai narke amma dai bamu da bata kamar sauran hmm. kin ga muna kira da gwamnati kasar Kamaru da ta duba wannan al'amari musamman zancen wutar lantarki. Suna na ummi ni tela ce. Madalla. So mu dai matsalar mu ne matsalar wuta ne. Mm. Wani za a ɗauke wuta da safe ba za a dawo da shi ba wani sai vendozer. Mm. Vendozer kuma wani kai ma ka gaji kana neman ka yi. Ka yi ka huta. Ka mm. huta. To shi kuma kiyan bejin wannan shi dai in ya zo yake yana son kayan shi yana so dai ka bashi da zai so ya ji Eh, ba wuta ko kuma abu hakan nan ba ga akwai matsala akwai matsala sosai mm. to madalla eh ajiya ne mun to zan dan yi dan karin bayani game da haka game da duk da cewa ke ma kina dan taba dinkin din eh to kin san dama muna nan taba kidi taba karatu ko ta ina dai muna nan eh. eh game da zancen ni zan yi kara wato game da zancen masarufi mm. kin san anan gaskiya muna fuskantar matsaloli musamman kinga shinkafa ya haura a wannan shekara ta 2023 komai man girki mm. komai ya karu mm. to kin ga abubuwan da muke saye a can baya shekara ta 2022 ba kamar wannan shekara ta 2023 kuma karki manta cewa ainihin shugaba kasa fulbiya yayin jawabin sa ya alakanta wannan lamarin da ainihin yaki da eh, rasha da ukraine yau da kuma wanda a halin yanzu ake na kasar isra'ila da hamas ni ban ganin yadda zai ya danganta wannan yakin da domin akwai wasu ababin din ba sai lallai daga can suke fitowa ba hmm. wasu sai daga nan wasu daga nan ake kirkirwa musamman idan muka duba muka gani kisan ni mama ce dole ne zan san irin waɗannan kaman abin da muke sakawa a girkin nan kiga hmm. majin da ake kiran nan hmm. kin gani a da tun ban kai komai ba yawa muna sayan shi a dala nawa muke saya dala biyu amma a wannan shekara ta 2023 hmm. ya haura har ya kai ga akwai wani lokacin da muka dinga saya hudu dala goma hmm. an rage mana daya to ina za mu sa kanmu gishirin da ake daurawa dala biyar biyar ya kai ga dala yanzu dala goma ake daura shi hmm. to kin ga ina za mu saka kanmu To binciken shirin domin iyali na nuni da cewa waɗannan matsaloli da bakin shirin suka ambata matsaloli ne da suka zama ruwan dare game nahiya kamar yadda muka saba za mu ci gaba da haska fitila kan abin da ya tsone wa iyali ido a rayuwar yau da kullum da burin ganin an sami ingancin rayuwa da ci gaban al'umma. Nan kuma za mu sallama da bakin nama a ƙasar Kamaru Hajiya Azumi mai kayan sanyi da Malam Mustapha direban tasi sai kuma Malama Ummi Dela muna godiya ta musamman ga wakilinmu Maimunatu Sado da ta yi hira da su da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.